Yohana Sura ta ashirin da ɗaya Bayan haka, Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiran a bakin tekun Tibariya, ga kuma yadda ya bayyana kansa, Bitrus da Toma wanda ake kira ɗan tagwai, da na ta'ala na kana ta ƙasar Galili, da ’ya'yan nan na Zabadi, da kuma waɗansu almajiransa biyu, duk suna nan tare, sai Bitrus ya ce musu, Za ni su. suka ce masa, Mu ma ma tafi tare da kai, sai suka fita suka shiga jirgi, amma a daren nan ba su kama kome ba, gari yana wayewa sai ga Yesu tsaye a bakin gacci, amma almajiran ba su gane Yesu ne ba, sai Yesu ya ce musu, Samari, kuna da kifi? Suka amsa masa suka ce, A'a, ya ce musu, Ku jefa taro dama da jirgin. za ku samu. Suka jefa har suka kasa jawo shi don yawan kifin, sai almajirin nan da Yesu yake ƙauna ya ce wa Bitrus, Ubangiji ne fa. Da Bitrus ya ji, ashe Ubangiji ne sai ɗamara da taguwarsa don a tuɓe ke, ya faɗa tekun. Sauran almajirai kuwa suka zo a cikin ƙaramin jirgi, janye da tarin cike da kifi. don ba su da nisa daga gaci kamar misalin kamu ɗari biyu ne da fitowarsu gaci sai suka ga garwashi a wurin da kifi da kuma gurasa yesu ya ce musu ku kawo waɗansu kifi daga cikin waɗanda kuka kama yanzu sai bitrus ya hau jirgin ya jawo tarun gaci cike da manyan kifaye 153 amma duk da yawansu haka tarun bai kece ba sai Yesu ya ce musu, Ku zo ku karya kumallo. Daga cikin almajiran nan kuwa ba wanda ya yi ƙarfin halin tambayarsa ko shi wane ne, domin sun sani Ubangiji ne. Sai Yesu ya zo ya ɗauki gurasar ya ba su, haka kuma kifin. Wannan ne fa zuwa na uku da Yesu ya bayyana ga almajiran bayan an tashe shi daga matattu. Da suka karya kumallo Yesu ya ce wa Bitrus, Bitrus ɗan Yahaya, ka fi waɗannan ƙaunata? Ya ce masa, Iya Ubangiji, ka dai sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon ’ya'yan tumakina. Ya sake faɗa masa faɗa ta biyu. Bitrus ɗan Yahaya, kana ƙaunata? Ya ce masa, Iya Ubangiji, ka dai sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka kiyaye tumakina. Yesu ya faɗa masa faɗa ta uku. Bitrus ɗan Yahaya, kana so na? Sai Bitrus ya yi baƙin ciki don a faɗan nan ta uku ya ce masa, Kana so na? Shi kuwa ya ce masa, Ya Ubangiji, ai ka san komai duka, ka kuwa sani ina son ka. Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon tumakina, lallai ina gaya maka, lokacin samartakarka kakan yi wa kanka ɗamara. ka tafi inda ka nufa amma in ka tsufa za ka miƙe hannuwanka wani ya yi maka damara ya kai ka inda baka nufa ba ya faɗi wannan ne yana kwatanta irin mutuwar da bitrus zai yi ya ɗaukaka allah bayan ya faɗi haka ya ce masa bini sai bitrus ya waiwaya ya ga almajirin nan da yesu yake ƙauna yana biye da su wato wanda ya jingina gab da Yesu lokacin cin jibin nan da ya ce, Ya Ubangiji, wane ne zai ba ka? Da Bitrus ya gan shi, ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, wannan fa. Yesu ya ce masa, In na nufe shi da wanzuwa har in dawo, menene naka a ciki, kai dai bini. Saboda haka maganar nan ta bazu cikin uwa cewa almajirin nan ba zai mutu ba, alhali kuwa Yesu bai ce masa ba zai mutu ba, ya dai ce, In na nufe shi da wanzuwa har in zo, menene naka a ciki? Wannan shi ne almajirin da yake ba da shaida a kan waɗannan al'amura, ya kuma rubuta su, mun kuwa sani shaidarsa tabbatacciya ce, akwai waɗansu ayyuka ko masu yawa da Yesu ya aikata, inda za a rubuta kowannensu ɗaiɗai da ɗaiɗai. ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba.